Shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira Filippo Grandi ya fara wannan rangadi da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kewayen garin Walam yankin Tilaberi, inda dubban mutanen da suka tserewa a hararen ta'addancin da aka fuskanta a makonnin baya-bayan nan a kan iyakar Nijar da Mali ke samun mafaka. Nous avons rencontré ce matin à Walam des déplacés qui étaient déplacés déjà plusieurs fois. Filippo Grandi na cewa A nan walam na ga mutanen da suka bayyana mun cewa sun yi ƙaura daga matsugunansu ya fi a ƙirga sakamakon barazanar da suke fuskanta daga 'yan ta'adda waɗanda ke ba su umarnin su fice daga garuruwan da suke zaune ko kuma su yaba wa aya zaƙinta. Abin da ke nunin samar da tsaro shine ƙalubale na farko da ya kamata a murƙushe. Wannan kuma nauyi ne da ya rataya a wuyan gwamnati da abokan hulɗarta na fannin tsaro. On demande aussi que les ne soient pas seulement dans le domaine de la sai dai yana mai cewa ba karfin soja kaɗai ya kamata a mai da hankali a kansa ba a wannan yaƙi wajibi ne a ɗaya ɓangare a ɗauki matakan inganta rayuwar talakawa domin waɗanda muka zanta da su a yau da safe sun faɗa mana cewa makarantu akalla 137 aka rufe a karkarar da suka fito sanadiyar tashe-tashen hankula wannan na fayyace irin ukubar da fararen hula ke fama da ita an hana su zama a gidajensu kuma an hana wa 'ya'yansu samun ilimi alhali duk wanda bai samu ilimi ba ba wuya ya rungumi mummunar aƙida dubban mutane ne suka gudu daga ƙauyukan da ke iyakar Nijar da Mali domin neman mafaka bayan hare-haren ina da shi na gwadar cikinsu har da malama kadi yar kimanin shekaru arba'in da haihuwa. Halo, irdu, sojiyan, kanye. Ta ce a shirye muke mu koma gida idan muka tabbata an kai jami'an tsaro yankin da muka fito, idan kuma ba haka ba, ba za mu taɓa komawa ba a hallaka mu. Ni ne ne Filippo Grandi wanne ya sanar cewa hukumar HCR ba za ta gajiya ba wajen tallafa wa 'yan gudun hijira ya nuna damuwa a game da halin da ake ciki a ƙasar Mali, lamarin da ya ce dole ne ƙasashen duniya su haɗa ƙarfi don magance wannan matsala. A yau Alhamis shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya gana da Firaminista Birjira Fini, sannan ana sa ran zai gana da shugaban ƙasa Isu Muhammadu daga bisani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.